an zaɓi fim ɗin nan mai suna iyo capitano na mai ba da umarnin nan ɗan ƙasar italiya matteo garoni a cikin takarar lashe lambar karramawa ta rukunin fitaccen fim mai ba da labari na ƙasa da ƙasa na oscar fim ɗin dai ya bibiye labarin wani ƙaramin yaro wanda ya bi hanyar ayarin baƙin haure daga senegal ya ratsa ta hamada a jamhuriyar niger zuwa libya inda suka shiga wani kwale-kwalen 'yan fasakwabri da ke makare da bakin haure ga labarin daga kamfanin dillacin labarai na ap bulaguron danci cirani daga afirkos muhammadu kwasi ya yi a kan saharan afirka zuwa gidan yarin da ba bisa doka ba zuwa ƙetare tekun mediterania da jirgin ruwan 'yan fasa kwauri ko 'yan sumoga shi ne yasa aka zaɓi ɗan shirya fina-finai na ƙasar italiya matteo gron damar shiga jirin mutane da za a karrama abokin fina-finai na oscar da wannan fim na lo capitano ko da yake babu wanda ya mutu a cikin fim ɗin a lokacin bulaguron amma a cikin jirgin ruwan kwasi mutane sun mutu kwasi ya kammala tafiyarsa a shekarar 2008 ya shawarci garon kan shirya fim ɗin inda ya bashi labarin mummunan abubuwa da suka faru a tafiyarsa kamar azabtarwa don taimakawa fim ɗin ana ƙunar 'yan gidan yarin da wuta kana ana musu duka ana yi wa mata fyaɗe a ko da yaushe kuma an sayar da shi a matsayin bawa ga wani attajirin libya a wani ƙauyen kan sahara wasu abubuwa da kwasi ya gani a cikin tafiyarsa ta shekaru uku sun yi matukar munin da ba za a iya bayyanawa a fim ɗin ba So Mun ga mutane da dama sun mutu a kan Sahara, mata da ƙananan yara, kai ko a cikin fim ɗin akwai abubuwa da aka cire, kamar matan da aka ci zarafinsu bai dace ba a saka a ciki. Matthew ya cire shi saboda muna son fim ɗin da kai ga ɗimbin jama'a, shi yasa ɓangaren da ya cire cikin fim ɗin da irin abin da ya gani a cikin gidan yarin, dole aka kawar da wasu abubuwa. Mawuyacin al'amari ne, akwai wuya, idan baka da lambar da zaka kira iyalanka sai su ce ba komai, wani sa'ilin suna baka sa'o'i hudu sai su dauke ka zuwa cikin wani daki su maka dukan tsiya. Wasu matasa 'yan ƙasar Senegal ɗaliban makarantar sakandare su ne manyan jarumai a fim ɗin da suka hada da Seydou Sar da Mustapha Fall. Sar ya lashe kyautar Marcelo Mastroianni na jarumai masu tasowa a wani bikin fina-finai na Venice. A cikin fim ɗin an yaudari yaran ne da batun zuwa turai don samun cika burinsu na zama mawaka da suke gani a bidiyoyin tiktok a gaskiya jaruman ba san irin mummunan hali da matafiyan ke shiga ciki ba kafin daukar bidiyo daga kasarsu ta senegal euh, na godiya ga mateo garon da ba mu damar hada wannan fim saboda yana da mahimmanci gare mu afirka da ma ko'ina kuma an saba ganin jiragen ruwa da suke isa lafiya kaɗai ne da sauransu Matthew ya yi wannan fim ne don ku ga ainihin abubuwan da ke faruwa, ku ga gaskiyar bakar wahalar da muke sha kafin mu zo turai. Kwasi mai shekaru arba'in a duniya ya ci gaba da aiki a matsayin mai yiwa 'yanci rani tarjama a garin Castel Volturno a kusa da Naples. Yana taimakawa 'yanci rani masu neman takardar aiki da na kiwon lafiya ya yi fatan shiga ci gaban fim ɗin da aka shirya game da rayuwarsa bayan ya isa italiya yana cikin matasan afirka da suke aiki sa'o'i goma a cikin gona suna kwasan tumatiri da lemu ana basu iro goma a kowane wuni Muna tunanin wannan fim ɗin Loka Fitano zai isar da muhimmin sako ga gwamnatoci a faɗin duniya domin su sauya manufofinsu game da 'yanci rani. Kwasi ya yi fatan fim ɗin zai yi tasiri ga manufofin bakin haure a ko'ina a faɗin duniya ta yadda zai janyo hankalin jama'a a kan mummunan labari da ba a bayyanawa. A gare shi, fitar wannan saƙon yana da muhimmanci. fiye da duk wata kyautar da masana'anta za ta bayar.